وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم الخميس ترى رمضان hijira tana da shekara 428 daidai da 20 ga watan tara shekara ta 2007 za mu fassara aya ta 190 ta suratul bakara insha Allah وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوا في سبيل الله كما قياكي أهنير الله alladina kuma waɗanda suke yakanku wala ta'tadu kuma kada ku yi ta'adi kada ku wuce iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin lallai Allah baya son masu wuce iyaka wannan aya ta suratul baqara tana wajabta yaki akan musulmai a bisa sharuɗa guda uku Allah madaukaki ya yi umarni ya ce wa Katilu fi sabilillah ku yi yaƙi duk inda ka samu umarnin Allah wajibi ne sai fa idan wani dalili ya keɓance wajibcin ya mai da shi mustahabi ko kuma sunna wannan aya tana wajabta yaƙi akan musulmai amma a bisa sharuɗa guda uku sharaɗi na farko ka tabbata yakin da za ka yi fi sabilillahi ne Muhammad bin Salih al-Uthaymin ya ce fa sabilullahi subhanahu wa ta'ala ya tanawalu dina idan aka ce ka yi yaƙi a hanyar Allah wannan magana ta shafi addini ya kasance wannan yakin kana yin sa ne domin addini wa an yakuna al-qitala fi hududiddin sannan yakin naka ya kasance yana daidai da dokokin addini saboda addini ya yi komai ka'ida hatta yaki yana da dokokinsa don haka in za ka yi yaƙi na addini ka tabbata wannan yaki ya ɗauki dokokin da addini ya tsara masa wa alal wajihil mashru' kuma wannan yaƙi ya tabbata yana kan fuskar da aka shar'anta walillahi wahdahu kuma ka tabbata yaƙin nan da kai kayi shi ne domin Allah shi kadai fahuwa ya tazammanul ikhlas idan aka ce ka yi yaƙi a hanyar Allah to wannan yaƙi wajibi ne ya zamanto akwai al-ikhlas a cikinsa akwai tsarkakan zuciya baka yi shi da wata manufa ba illa kawai neman yardan Allah wal mutaba'a sannan ba a samun lada akan wani aiki sai an yi koyi da annabi Muhammad yakin naka ya ɗauki siffar yakin manzon Allah wakala sai malamin ya ce yan bagil ikhlasu fi hadhal qital ya kamata kafin musulmi ya yi yaƙi ya tabbata zuciyarsa ta tsarkaka domin Allah li'annahu laysa bil amri al saboda yaƙi ba abu ne mai sauki ba fa innal qatila ya'ribu raqabatahu li suyufil a'da idan mutum ya tafi yaƙi, to ya miƙa wuyansa ne fa ga takubban makiyan Allah kamar kana cewa ga wuya na kusara Ba idza lam yakun mukhlisan lillah to idan ya kasance bai tsarkake zuciyarsa domin Allah ba khasirat duniya wal wannan mutumin sai yayi hasarar duniya kuma yayi hasarar lahira don haka wajibi ne kafin ka yi yaƙi ka tabbata zuciyarka ta tsarkaka domin Allah walam tahsul shahada matuƙar zuciya bata tsarkaka ba to wannan yaƙi idan mutum ya mutu a cikinsa bai yi mutuwar shahada ba فنبه بتقديم المراد في سبيل الله ليكون قتاله مبنيا على الإخلاص don haka a farkon ayan aka gabatar da kalmar fi sabilillah da aka ce ku yaƙi wa qatilu ba a ce ku yaƙi kafirai ba sai aka ce fi sabilillah kafin nan aka ce alladina yuqatilunakum idan za ku yi yaƙi to fa sharaɗin farko ku tabbata wannan yaƙi kun yi shi ne domin Allah matuƙar aka samu kuskure to kuna hasarar duniya kuma ku yi hasarar kiyama don haka wajibi ne yaƙin musulmi ya ɗauki wannan sharaɗi muddin zai yaƙi ya tabbata bai yi yakin nan da wata manufa ba illa kawai ɗaukaka addinin Allah maɗaukaki. Sharaɗi na biyu wanda Allah ya faɗa mana a cikin wannan aya ya ce allazina yuqatilunakum su waye za ku yaƙa allazina yuqatilunakum su ne waɗanda suka yaƙe ku kada ku yaƙi wasu daban wannan shine sharaɗi na biyu wa qatilu fi sabilillah allazina yuqatilunakum ku yi yaƙi a hanyar Allah suwa za ku yaƙa waɗanda suka yaƙe ku kaga adalcin musulunci musulunci bai yarda ka faɗa ma wani da yaƙi ba alhali ba shi ne ya yaƙe ka ba الله يا فتى من أسورة المنتهنة لا ينهاكم الله عن الذين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين a suratul mumtahina Allah madaukaki yace la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din Allah bai hana ku ku zauna lafiya da kafiran da busu yaƙe ku ba a dalilin addinin ku Allah bai ce kada ku zauna lafiya da waɗanda ba musulmai ba matukar ba su yaƙe ku ba walam yukhrijukum min diyarikum waɗannan kafirai ba su yaƙe ku ba ba su fitar da ku daga ku ba Allah bai hana ku an tabarruhum ku kyautata musu ba ku zauna lafiya da su wa tuksibu ilaihim kuma ku yi adalci gare su Allah bai hana ku ba in ji Allah da kansa wannan magana aya ce ta Qur'ani bai hana ku ku zauna lafiya da kafiran da ba su yaƙe ku ba ashe ba kowane kafiri ake yaƙa ba ko inna allaha yuhibbul muqsidin lalle Allah yana son masu adalci don haka musulunci addini ne da yake da tsari na adalci me yace a gaba إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وظاهرهم على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون إنما ينهاكم الله الله يتي ودن ديهانا كوكوي ku zauna lafiya da su allazina qataluukum fid din sune waɗanda suka yaƙe ku a dalilin addininku na musulunci kafirai da suka yaƙe ku a dalilin addininku fiddini a dalilin addininku suka yaƙe ku wa akhrajukum min diyarikum suka fitar da ku daga gidajenku wa zaharu ala ikhrajikum suka taimaka ma wasu da suka fitar da ku daga gidajenku in ma sun yaƙe ku ko sun yi dalilin koronku daga garuruwanku ko sun taimaka ma wasu kafirai da suka yaƙe ku waɗannan su ne Allah ya hana ku zauna lafiya da su an tawallahum Allah ya hana ku jibinci waɗannan kafirai wa man ya tawallahun wanda ya jibince su yake son su fa ulaika humu zalimuna to waɗannan su ne azzalimai don haka sharaɗin yaƙi na biyu wanda ya taho a cikin wannan aya ta suratul baqara waɗanda za ku yaƙa su kasance sun yaƙe ku wa ƙatilu fi sabilillah allazina yuqatilunakum ku yi yaƙi a hanyar Allah suwa za ku yaƙa waɗanda suka yaƙe ku sharaɗi na uku Allah ya ce wala ta'tadu kada ku yi ta'adi kada ku wuce iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle fa Allah baya son masu wuce iyaka kun ga Allah ya haramta wuce iyaka hatta akan kafirai Allah baya son kai ta'adi ga musulmi bare kuma kafiri inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah bai son masu ta'adi hatta ga kafirai a sahihu muslim hadisi na 1731 buraida ya bada labari yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza amara amiran ala jaishin a zamanin annabi Muhammad idan manzon Allah ya shirya yaki zai tura wata tawaga ta mayaka a tafi yaki buraida yace shi annabi sallallahu alaihi wa sallam kafin mayakan nan su fita daga madina awsahu fi khassiyatihi bi taqwallahi yana masa wasici yana ma shugaban da aka naɗa ma waɗannan sojojin kwamandan sojojin kafin a tafi yakin manzon Allah yakan kira shi ya masa wasiya wasiyar farko da yake masa bi taqwallah ka ji tsoron Allah kafin a tafi yakin in ji buraida manzon Allah zai gaya wa kwamandan da ya naɗa ma sojojin musulmai zai masa wasiya abinda aka yasa aka ce wasiya don babu mamaki ba za su dawo da rai ba don haka wannan umarni aka ba shi kalma ta wasici manzon Allah yana masa wasiya ya ce ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah wa man ma'ahu minal muslimina bure da yace ba ma kwamandan ba sauran musulmai sojojin su ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan juya ya dube su yace ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoronsa wa man ma'ahu minal muslimina khaira thumma qala bayan manzon Allah ya fara da wasicin su ji tsoron Allah sannan sai ya ce musu uguzu bismillah ku tafi yaƙin nan da sunan Allah fi sabilillah kuma ku tabbata yakin kun yi shi ne a hanyar Allah sai annabi ya ce qatilu man kafara billah ku je ku yaki wanda ya kafirce ma Allah shi kadai ban yarda ku yaki musulmi ba uguzu ku je ku yaki wala tabullu kada ku yarda a bayan an gama yakin nan wani ya saci ganima wala takdiru sannan idan kun kulla alkawari da kafirai ku cika musu kada mu samu labarin kun warware alkawari na zaman lafiya da wasu kafirai wala tamsulo sannan kar ku yadda idan kun kashe mutum ku farka gawansa ku wulakanta gawan wala taqtulu walidan kuma kar ku kashe yaro kafin a tafi yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan wasici ga kwamandan musulmai da kuma sauran sojoji ku tafi yaƙin nan da sunan Allah a hanyar Allah ku yaƙi wanda ya kafirce ma Allah sannan ku tabbata yaƙin nan da za ku yi ba ku yi satar ganima ba kada ku warware alkawari da kafirai sannan in kun kashe mutum kada ku laƙanta gawansa kuma kar ku yarda ku kashe yara ƙanana akwai wata riwaya tana cikin ba'ifu sunan abi dawud hadisi na 561 riwaya tana da rauni Anas bin Malik yake ba da labarin cewa kunna izastun firna nazalna bi zahari madina hatta ya karuja ilaina rasulullah duk sa'ilin da za mu tafi yaki in ji Anas bin Malik a zamanin manzon Allah idan aka shirya sojoji za a tafi yaki Anas ya ce ba za mu tafi yakin nan ba sai mun fita bayan gari annabi da kansa yakan zo yana inspecting sojojin da aka zaɓa za su tafi yakin wanda shekarunsa bai kai ba manzon Allah ya ce fito ka koma gida wanda yake da larura bai cancanta ya tafi yaƙi ba manzon Allah ya ce ban da kai idan adadin ya cika manzon Allah ya gamsu saboda shi zai tura wannan yakin sannan daga wannan guri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su izini su wuce yaƙi don haka duk yakin da za a tafi sai an fito bayan garin madina in ji anas bin malik allah shi kara masa yarda sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same mu lokacin mun taru sai ya ce mana in taliku bismillah bayan ya gama binciken sojoji ya ce to ku tafi yakin nan da sunan allah wa fi sabilillah kuma ku tabbata wannan yaki kun yi shi ne a hanyar allah To tuqatiluna a'da Allah ku tabbata kun yaƙi maƙiyan Allah ne kadai ba ku yaƙi masoyan Allah ba la taqtulu shaykhan faniyan kada ku kashe tsoho tuku wanda shekarunsa suka yi nisa ko da kafiri ne wala tiflan sagiran kada ku kashe yaro karami wala mar'atan kar ku kashe mace wala ta gullu sannan kar ku yadda ku ci ku yi satar ganima kafin araba kada wani ya dauki ganima sai fa bayan araba kafin a tafi yaƙi manzon Allah yana ma sojoji wannan wasici ku tabbata yaƙin da za ku tafi kun tafi da sunan Allah a hanyar Allah kuma waɗanda za ku yaƙa ku tabbata maƙiyan Allah ne kada ku kashe tsoho tuko kada ku kashe yaro ƙarami kar ku kashe mace sannan kada ku yi satan ganima wannan yana gwada muku adalcin musulunci akwai riwaya ta ibn abi shayba musamman wani malami ana kiransa yahya bin yahya al-gassani ya rubuta wasiƙa ya aika ma shugaban musulmai umar bin abdulaziz allah ya ji gansa ya aika masa wasiƙa ya ce masa ga wata aya nan a suratul baqara aya ta ɗari da tis'in wannan aya ina son in san bayaninta Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yi yaƙi a hanyar Allah ku yaƙi waɗanda suka yaƙe ku wala ta'tadu kuma kada ku yi ta'adi inna Allah la yuhibbul mutadina lalle fa Allah bai son masu ta'adi wannan aya tana ɗauke da wata tsawatarwa Allah baya son masu ta'adi to ina son in san me ake nufi da ta'adin nan tunda dai wanda ya yi ta'adi Allah ya son shi Allah da kansa ya faɗa a Qur'ani bai son mai ta'adi to me ake nufi da ta'adin nan saboda mu nisance shi sai Umar bin Abdulaziz ya rubuta wasiƙa ya aika ma wannan malami da amsa ya ce inna zalika fin nisa'i wa zurriya abinda Allah yake nufi kada ku yi ta'adi shine in kun tafi yaƙi kada ku kashe mata kuma kada ku kashe yara wa man lam yansib laka al da kuma mutumin da kafirin da bai yaƙe ka ba shi ma kada ka yaƙe shi saboda Allah ya haramta musulmi ya yaƙi wanda bai yaƙe shi ba la yanhaakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa ilaihim Allah bai hana ku zauna lafiya da kafiran da basu yaƙe ku ba don haka kada ka yaƙi wanda bai yaƙe ka ba kuma kada ka kashe mace ko yaro akwai irin wannan magana a wata riwaya da ta zo a cikin sahihul bukhari hadisi na dubu uku da goma sha biyar da sahihu muslim hadisi na dubu da ɗari bakwai da arba'in da hudu abdullahi bin umar allah shi kara masa yarda ya ce wujidat imra'atun maktula fi ba'd magazi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin yaƙe-yaƙen da manzon Allah ya samu damar halarta da kansa an tafi wani yaƙi bayan an gama yaƙi ana duba gawayyaki sai manzon Allah ya ga gawar mace ji Abdullahi bin Umar hadisin yana sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim da manzon Allah ya ga gawar mace a cikin gawayyakin da aka tara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai ya musu tsawatarwa فنهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان manzon Allah ya hana a kashe mata da kuma yara a yaƙi don haka al'imamu annawawi a sharhinsa na sahihu muslim a juz'i na goma sha biyu shafi na arba'in da ɗaya ya ce a jima'al ulama'u alal amali bi hadal hadith malaman sunna baki ɗaya fahimtar su ta zo daidai game da aiki da wannan hadisi cewa tahrimu qatlin nisa'i was subyan haramun ne a kashe mata haramun ne a kashe yara idza lam yuqatilu matukar mata da yara din ba su shiga cikin sojojin da suke yaki ba fa in qatalu amma idan matan aka same su cikin sojoji da kuma yara qala jamahirul ulama mafi yawan malamai sun ce yuqtaluna su ma za a kashe su amma muddin ba suna cikin sojoji bane malaman sunna baki ɗaya fahimtar su ta zo daidai akan cewa ba a kashe mata kuma ba a kashe yara saboda manzon Allah ya hana a cikin hadisai masu yawa ga kuma ayar Qur'ani al-Imam an-Nawawi yace wa amma shuyukhul kuffar wa amma shuyukhul kuffar amma kafirai tsofi waɗanda shekarunsu suka yi nisa fa in kana fihim ra'ayun kutilu idan aka tabbatar suna cikin shugabanni da suka tsara wannan yaƙi ko su ma suna cikin sojojin yaƙin daidai ne a kashe su wa illa amma muddin ba an same su a cikin sojoji ba ne to bai kamata a kashe kowa ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa fi ruhubani khilafu in aka samu malaman su fa misali waɗanda suka keɓe kansu suna ibada babu ruwansu da harka ta duniya su ake ce ma ar-ruhban a nan ne aka samu sabanin fahimta al-Imam Malik da Abu Hanifa suke cewa idan aka tafi yaƙi aka samu wani ya keɓe kansa yana ibada babu ruwansa da harka ta duniya wannan mutumin bai kamata a kashe shi ba wannan ita ce malaman sun fahimtar malaman sunna Allah madaukakin sarki ya musu rahama ku duba adalcin musulunci Allah ya hana a yi ta'aji hatta ga kafiri wannan shi yasa malamai suke cewa kunar bakin wake da kuka ji ana yi din nan bai dace da shari'ar musulunci ba saboda idan aka ce kunar bakin wake ya halatta to za a yi watsi da ayoyin qur'ani da kuma hadisan manzon Allah masu ɗimbin yawa domin kun san mai kunar bakin wake kuma kuna ji a kowace rana yana da wuya ka samu wanda bai san abin da ake ce makunar bakin wake ba a yanzu mutum ya tsaura bom a jikinsa ya tayar da wannan bom ɗin a cikin kasuwa ko a cikin wata mota ko a masallaci ma wannan ya saba ma'adalcin musulunci wanda muke samunsa a cikin ayoyin ƙur'ani da kuma hadisan annabi muhammad kuma wannan mutumin ba mai jihadi ba ne mai barna ne domin abin nan da ya aikata ya saba ma ka'idar yaƙi a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a yi ka daidaita wannan da adalcin musulunci don haka jama'a mu kiyaye goyon bayan mutum saboda yana aikata wani abu sai mun auna aikinsa da ayar Qur'ani da kuma sunnar annabi Muhammad idan aikinsa ya dace da ayar Qur'ani da kuma sunnar manzon Allah sai mu goyi bayansa idan aikinsa ya saba ma ayar Qur'ani da sunnar manzon Allah wajibi ne mu ki aikin nan da yake aikatawa ko da yana aikata wannan aikin da sunan musulunci saboda Allah ya mana tsawatarwa yace wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويحلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد الله Allah ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man ka kauluhu fil hayatid duniya wanda maganarsa take baka sha'awa a rayuwar duniya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi kuma zai kafa shaidar Allah akan cewa zuciyarsa tsarkakekkiya ce yana aikinsa ne domin Allah wa huwa aladul hisam amma kuma gashi mutum ne mai naciya ga kusuma naciya ga husuma tsakanin musulmi da musulmi haramun ne alama ce da take nuna mutumin da yake haka ba mutumin kirki ba ne naciya tsakanin musulmi da musulmi haramun ne bahaushe ya ce kin ja kin tsinkewa idan musulmi wata mushkila ta shiga tsakaninka da shi to a karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka yafe masa ka bari kada ka ja akwai hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 2457 yana sahihu muslim hadisi na 1142 hadisin aisha Allah shi kara mata yarda ta ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce abgabur rijali ila Allahil aladdul khasmi a ranar kiyama mutumin da Allah ya fi tsanansa a filin hisabi mutumin da Allah bai son shi Allah ya fi tsananin ƙinsa a filin hisabi shine mutumin da yake nacewa husuma a samu rigimarsa tsakaninsa ne da ɗan uwansa musulmi siffa ce ta mutanen banza ibn hajar yake cewa wal ma'ana abinda ake nufi annahu min ayi janibin akhadha fil husumati qawiya duk mutumin da kaga in ya rike husuma yana karfafa husuman nan bai bari kuma husuman nan tsakaninsa da musulmi to wannan mutumin Allah bai son shi don haka ko da ɗalibi ne yana daga cikin abin da yake ɗebe albarkan ilimi a samu ɗalibi ya samu shaida na husuma kai kenan kullum ana gardama da kai akan matsaloli na addinin musulunci muhammad bin salih al uthaymeen a tafsirinsa a juz'i na biyu shafi na 444 yace wa ma min insanin fil galibi u'tiyal jadala illa hurima barakatul ilmi babu wani mutumin da zai zama yana da hali na gardama rigingimu ko da malami ne face ka samu iliminsa ba shi da albarka mutumin da zai zama kullum ana rigima da shi akan harka ta ilimi to wannan mutumin iliminsa ba yi albarka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a lahira ma wanda Allah ya fi tsananta a filin hisabi shine mutumin da yake nacewa gardama ga hadisin da yake sahihu targhib hadisi na 138 hadisin Abu Umama al-Bahili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man taraka al-mira'a wa huwa mubtilun mutumin da ya bar jayayya ya bar gardama tsakaninsa da musulmi ba shi da gaskiya ya san ba shi da gaskiya don haka sai ya janye ya bar gardama ɗin tun da har ya janye ya bar gardama kyautan da Allah zai masa buniya lahu baitun fi rabbil janna Allah zai gina masa wani gida a gefen aljanna jayayya ta shiga tsakaninka da ɗan'uwanka uwanka musulmi ka san baka da gaskiya sai kai wa kanka faɗa ce kai abin nan fa nake yi ba gaskiya ba sai ka na janye manzon Allah ya ce to tun da har ka gane koren ka ka janye kyautan da Allah zai maka shine zai gina maka gida a gefen aljanna wa man tarakahu wa huwa muhiqqun manzon Allah ya ce to kuma wanda ya bar gardaman shi ke da gaskiya ya ja wancan dan uwan nasa musulmi shi ma ya ja ya ja wancan ya ja ya ce to na saki ya tabbata kuma shi ke da gaskiya amma ya ce ya bar gardama din ya bar jayayya manzon Allah ya ce to shi kuma wannan buniya lahu fi wasatiha Allah zai gina masa daki a tsakiyar aljanna ashe ala kulli halin gardama tsakanin musulmi da musulmi ba shi da alheri kullum muna ji yanda yan kunar bakin wake suke kashe yan uwansu musulmi a kasashen duniya Allah ya ce irin wannan mutumin mai gardama wa idza tawalla ya tabbatar maka shi zuciyarsa tsakaninsa da Allah yana wannan yaƙi ne don taimakon addini amma in ya juya baya sa'atil ardi ya rika shiga cikin ƙasa li yufsida fiha yana barna a cikin ƙasa wa yuhlikal harsa wan nasla yana hallaka dukiyar al'umma yana hallaka zuriya ya hallaka yara ya hallaka mata sannan kuma ya ce yana ƙoƙarin raya addini Allah ya ce wallahu la yuhibbul fasad Allah bai son barna ta ya za a yi kayi barna kuma ka ce abin da kake yin nan Allah yana son shi wa idza qila lahu taqillah idan aka ce masa wani ka kiyaye Allah kana kashe rayukan musulmai ka kashe yara ka kashe mata duk annabi ya hana Allah ya haramta a Qur'ani yace wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin ka ɗaura bom ka shiga kasuwa ka kashe mutane ba dalili kuma ‘yan uwanka musulmi aka zatul izzatu bil ismi yawan zunubi ya kama shi da girman kai Allah ya ce fa hasbuhu jahannama makomarsa ita ce jahannama ta ishe shi wala bi isal mihad tir da mashin fida ta kasance wutar jahannama Allah shi kare wannan aya da muka karanta tana cikin ayoyin da malaman Saudiya suka yi zama manyan malaman Saudiyya suka ɗauko wannan aya suka ce babu shakka ayan nan ta dace da ɗan ƙunar bakin wake ka duba majallatu da'awa adadi na 1548 domin haramun ne ka kashe musulmi ɗan uwanka musulmi ka kashe shi haramun ne babu wani malami da na sani a duniyan nan a yau fitaccen malami na sunna wanda ya ce ƙunar baƙin wake ya dace da karantarwan annabi Muhammad. Babu wannan malami. Bare ma aya ta gaya mana ƙarara a suratun nisa'i wala taktulu anfusakum يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون tijara. إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ga wanda ma bai yadda da hadisin manzon Allah ba in ma baka ɗauki hadisin manzon Allah ba ɗauko ayar da take suratul nisa'i qarara Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunanku inna Allah kana bikum rahima lallai fa Allah ya kasance mai jin kai gare Allah da kansa ya haramta musulmi ya kashe kansa me yace a gaba wa man yaf'al zalika wa man zalika udwanan wa zulman fa sawfa nusli nara وكان ذلك على الله يسيرا الله ya ce wa man yaf'al zalika kuma wanda ya aikata haka din wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku kada ku kashe rayukanku inna Allah kana bikum rahima lallai Allah ya kasance mai jin kai gare ku wa may yaf'al zalika to wanda ya aikata haka ya kashe kansa udwanan yana mai ta'adi yana mai ta'adi wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin wa man yaf'al zalika udwanan wa zulman wanda ya kashe ransa yana mai ta'adi yana mai zalunci fa sawfa nuslihi nara wannan mutum sannu zamu jefa shi a wuta wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan abu ne mai sauki ga Allah ko me yawan iliminka maganar ana yin ta ne da musulmai wala taqtulu anfusakum maganar ana yin ta ne da musulmai kar ku yadda ku kashe kawunanku wanda kuwa ya kashe kansa udwanan saboda ta'adi wa zulman da zalunci fa sawfa nuslihi naran wannan da sannu zamu jefa shi a wuta kuma karka ɗauka wai abu ne mai wuya Allah ya yi azaba ga musulmi wa dalika wa kana dalika ala yasira wannan abu ne mai sauki ga Allah Allah shi kare to yanzu adadin musulmai waɗanda ‘yan ƙunar bakin wake suka kashe ya ɗara adadin musulmai waɗanda Amurkawa suka kashe a ƙasar Iraki. Wallahi sakatare, sakataren tsaro na Amurka shi ya bada wannan labari Amurka da take kisan musulmai a Iraki adadin abin da ta kashe na kisa na gilla bai kai adadin da musulmi ya kashe ɗan uwansa ba wannan sun tabbatar a wani shafi na intanet a watan bakwai da ya gabata to yaya za mu yi da waɗannan hadisai na annabi muhammad na ɗaya hadisi yana sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu uku da da da dari biyar tamanin takwas hadisin Abu Darda'i Abu Darda'i sami sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam ya sallama Na ji manzon Allah yana cewa kullu zambin asallahu an yaghfirahu kowane zunubi mutum ya tashi da shi a ranar kiyama akwai fatan Allah zai gafarta masa sai dai biyu in ji annabi sai dai laifi biyu illa man mata mushrikan mutumin da ya mutu yana shirka da Allah wannan ba a tamanin zai samu gafaran Allah sai annabi ya ce au man qatala mu'minan muta'ammidan ko wanda ya kashe musulmi da gangan mutane biyun nan babu tabbas ko Allah zai gafarta musu a ranar tashin kiyama maganar ta annabi ce da kansa kuma hadisin ya inganta kullu dhanbin asallahu an rahu. kowane zunubi ana fatan Allah zai gafarta ma bawa illa man mata mushrika sai fa wanda ya mutu yana shirka da Allah aw man qatala mu'minan muta'ammidan ko wanda ya kashe mumini da gangan hadisi na biyu yana sahihu sunan nisa'i hadisi na 3719 muawiya ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗi irin waccan magana kullu zambin asallahu an yaghfirahu kowane zunubi akwai fatan Allah zai gafarta mu bawa illar rajula sai dai fa mutumin da mata kafiran ya mutu yana kafirci wanda ya mutu kafiri ba a tamani zai samu gafaran Allah awir rajula ya mu'minan muta'ammidan manzon Allah ya ce ko kuwa mutumin da ya kashe mumini da gangan shi ma wannan hadisi ya inganta yana cikin sahihu sunan nasa'i hadisi na 3719 yana silsilatu sahiha hadisi na 511 a riwaya ta al-imam al-baihaqi ka duba gayatul maram hadisi na 439 abdullah bin mas'ud yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi hadisi na uku kenan hadisi ya inganta kafin annabi ya yi magana sai da ya yi rantsuwa ya ce ina muku rantsuwa da wanda rayuwata take hannunsa shine Allah laqatul mu'minin kashe mumini guda ɗaya tak a azamu inda Allah min zawalid duniya girmansa a wajen Allah ya fi girman halakar duniya baki ɗayanta a ce da tsakanin a kashe mumini ko duniyar ta tashi to a wajen Allah gwanda duniyar ta tashi akan a kashe mumini guda ɗaya in ji annabi Muhammad duniyar baki ɗayanta ta tashi gwamnati halaka akan a kashe mumini guda a riwayar Abdullahi bin Mas'ud kuma Abdullahi bin Amrin shi ma ya ruwaito wannan hadisi yana cikin sahihu sunan nasa'i hadisi na 3721 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lazawalu duniya ahwanu ala Allah min qatli rajulin muslimin duniya ta kau ya fi sauƙi a wajen Allah akan a kashe musulmi guda ɗaya akan a kashe musulmi guda ɗaya goma duniyar ta tashi in ji annabi Muhammad sai da ya rantse ya faɗi wannan magana hadisi na na hudu yana cikin sahihu tirmizi hadisi dubu da ɗaya da ishirin da takwas hadisin abu huraira da abu sa'idin al-khudri Allah shi kara musu yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace law anna ahlas sama'i wa ahlal ardi da dai halittan da take sama baki dayanta da mala'iku da annabawa da kowa da kowa ahalar sama'i annabi ya ce, da dai halittar da take cikin sama baki ɗayanta wa ahlal ardi da halittan da take duniya baki ɗayanta ishtaraku fi dami mu'minin za su yi tarayya a jinin musulmi guda ɗaya annabi ya ce la'akabbahumullahu jami'an finna da kuwa Allah ya kifa su baki ɗayansu a wutan jahannama halittan sama da halittan ƙasa su yi tarayya a kashe musulmi guda ɗaya mumini ɗaya manzon Allah ya ce la'akabbahumullahu jami'an finnar baki ɗayansu da Allah ya kifa su a wutan jahannama ba a ware annabawa da mala'iku ba ahalar sama'i wa ahalar arbi duk waɗanda suke zama a sama da kuma waɗanda suke zama a ƙasa su yi tarayya a kashe mutum guda to gaba ɗaya halittun nan ko da Allah ya zuba su a wutan jahannama don haka ya ku jama'a musulmi yana da gata a wajen Allah musulmi yana da kima a wajen Allah madaukaki ila duk yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 2923 uqbatu bin amir radiyallahu anhu yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa ma min abdin yalqallaha la yushriku bihi shay'a babu wani mutum wanda zai sadu da Allah a kiyama a tashi a ranar kiyama a filin hisabi babu wani mutum da zai haɗu da Allah la yushriku bihi shay'an matukar bai taɓa shirka ba bai tashi da zunubin shirka ba lam yatanadda bi damin haramin manzon Allah ya ce sannan bai tashi a lahira da laifin ya taɓa kashe wani mutum musulmi ba annabi ya ce illa udkhila aljannata wannan mutumin za a tashi a aljanna komai dadewa min ayi abwabil jannati sha'a ta kowace kofar aljanna ya ga dama zai shiga duk musulmin da ya tashi a filin hisabi babu zunubi biyu dinnan a kansa manzon Allah ya masa alkawari zai shiga aljanna ta kowace kofa ya ga dama ka tashi a lahira babu shirka sannan baka taba kashe musulmi ba annabi ya ce to za ka shiga aljanna ta kowace kofa Allah ka sa muna ciki waɗannan hadisai ya za yi da su idan aka ce za a halatta ƙunar bakin wake ya za ka yi da ɗimbin hadisan nan na annabi Muhammad waɗanda suke haramta zubar da jinin musulmi kuma ya za ka yi ma da ayar ƙur'ani ta suratun nisa'i wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha hmm. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما wannan aya ce ta karkare maganar baki ɗaya magana ta zo ƙarshe Allah da kansa ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wanda ya kashe mumini da gangan fa jaza'uhu jahannam sakamakonsa shine wutan jahannama kun ga dai magana ta ƙare tunda Allah dai ya faɗa a Qur'ani mm. wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wanda ya kashe mumini da gangan fajza'uhu jahannam sakamakonsa shi shine wutar jahannam khalidan fiha ba a tsaya haka ba zai dawwama a cikin wutar jahannam kun ga shi yasa ake cewa mawuyaci ne wanda ya kashe wani musulmi ya tafi aljanna saboda ire-iren waɗannan hadisai da kuma aya ta ƙur'ani Khalidan fiha zai dawwama a cikin wutar jahannama wa gabiballahu alaihi kuma Allah zai yi fushi da shi wa la'anahu kuma Allah zai tsine masa wa a'adda lahu azaban azima bayan wutar jahannama ma an masa kuma wata nadin wata azaba mai girma ku duba irin wannan ukuba ga azabar jahannama ga fushin Allah ga tsinuwar Allah ga kuma wata azaba ta daban da Allah ya masa tani. wallahi jama'a ba ma musulmi ba ko da kafiri ka kashe babu dalili kana cikin haɗari ka duba sahihul bukhari hadisi na 3166 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala mu'ahidan wanda ya kashe kafirin da ake zaman lafiya da shi lam yurih ra'ihatal janna wannan mutumin ba zai ji kamshin aljanna ba wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman kuma kamshin aljanna ana jinsa idan ana tsakani tazara tsakaninka da aljanna tafiya shekara arba'in zaka ji kamshinta to shi wanda ya kashe kafirin da ake zaman lafiya da shi wanda aka yi alkawarin zaman lafiya babu husuma yanda Allah ya faɗa لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم Allah bai hana ku zauna lafiya da kafirai waɗanda ba su yaƙe ku ba a ƙarshen maganar ya ce wallahu yuhibbul muqsitin a inna Allah yuhibbul lalle Allah yana son masu adalci wanda ya kashe kafiri haka nan kurum manzon Allah ya ce bai samun kamshin aljanna an ce bai samu kamshin ta ba kaga babu shiganta saboda haka al'amarin kisa yana da girma a wajen Allah shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na farko da za a yi hukunci a tsakanin 'yan adam kenan a kansa a filin hisabi abu na farko hadisin yana sahihul bukhari sahihu muslim ashabu sunan baki ɗaya sun kawo hadisin in banda abu dawud hadisin abdullahi bin mas'ud awwalu ma yuqba bainan nas yawm qiyamah dima hukuncin farko da za a yi tsakanin mutane a ranar tashin kiyama game da jini ne shi ne hukuncin farko saboda girman hakkin hakkin yana da girma to su ‘yan ƙunar bakin wake ba su rasa hujja akwai hujjoji amma galibin hujjojinsu ta'wili ne mummunan fassara don haka ba ka samun wani malami fitacce na sunna wanda ya goyi bayan abin da suke aikatawa. saboda abin da suke aikatawa yana da alaka da jahilci misali daga cikin labarin da suke ba da hujja da shi akwai hadisi wanda ya inganta hadisi mai tsawo wanda kusan kowa ya san shi yana sahihu muslim hadisi na dubu uku da biyar yana sunan tirmizi hadisi na dubu uku da ɗari uku da arba'in hadisin suhaibun rumi Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari hadisin ya tabbata ya inganta manzon Allah ya ce kana malikun minal muluki an taɓa yin wani sarki daga cikin wasu sarakuna a zamanin da manzon Allah ya bada labari labari mai tsawo ya ce wa kana lizalikal maliki kahinun ya kanu lahu wannan sarkin yana da wani boka wanda yake masa tsafe-tsafe Allah ya shiryar da sarakunanmu galibin sarakuna kana samun su da bokaye saboda suna ganin ba a mulki sai da boka ko Allah shi kare mu abin da dadewa a shi manzon Allah ya ce tun zamanin da wani sarki yana da boka wannan bokan shi yake mai tsafe-tsafe ana nan ana nan faƙala lahu zalikal kahinu sai wannan sarkin bokan ya ce ma sarkin a unduru li gulaman fahiman ku nema mun wani saurayi mai fahimta mai hazaƙa mai ƙwazo mai basira au qala fatina laqina fa uallimahu ilmi hadha in koya masa yadda ake bokanci din nan fa inni akhafu an amuta domin ina tsoron na kusa mutuwa shekaru sun ja fa yanqati aminkum hadha ilmu kada wannan ilimi na wani bokanci ya ƙare. don da zaran na mutu shikenan don haka a nemo min saurayi saurayi mai basira wanda zan koya masa wannan tsafi ko da bayan na mutu zai ci gaba da maka aiki wala ya yakuna fikum man alamuhu sannan abin da na ce yaron ya zama mai basira da hazaka kuma ya zama mai amana wanda zai tsara wannan ilimi kada wani ya sani in ba shi ba ko da na mutu ba a yi asaran ilimin ba bare wala ya kuna fikun man ya alamuhu a rasa wanda yake da ilimin wannan tsafi na قال annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa nazaru له alama wa safa shikenan fadan sarki aka yi ta bincike har dai aka samo masa saurayi wanda ya dace da sifofin da bokan ya bayar wannan saurayi sunansa abdullahi bin tamu abin ya auku kusa da bayyanar annabi muhammad kuma abin ya auku ne a ƙasar yaman kusa da ƙasar eh, makka don haka shi wannan saurayi da ake kiransa abdullahi bin tamur cikin ikon Allah a bayan zamanin sayyidina Umar kaɗan gawansa ya bayyana. To a wannan lokaci aka samu saurayi Abdullahi bin Tamu fa'amaruhu an yi haƙura zalikal kahin aka umarci wannan saurayi ya je gurin boka saboda ya koyi tsafi wa an yaftarifa ilaihi ya rika zuwa yana koyo ilimin bokanci yana dawowa faja'alal gulamu yaktalifu ilaihi wannan saurayi sai yana tafiya gun boka kai ya kawo kullum yana tafiya koyon ilimin tsafi to cikin ikon Allah da shike Allah ya nufin wannan saurayi zai samu shiriya wa kana ala tariqil gulami rahibun akan hanyar da wannan saurayi yake bi ya tafi gun bokan boka a ƙauyen gari yake to sai ya zama akwai rahib mutumin da ya keɓe kansa fi sauma'atin a cikin wata bukka a zamanin da can malamai kamar kiristoci akan samu waɗanda suke killace su saboda ibada su ake ce ruhban a kan hanyarsa akwai rahibun rahibun shine mutumin da ya killace kansa a cikin wata bukka a bayan gari ba ruwansa da mutane ah, baya komi illa ibada kawai yana bautan Allah wanda irin wannan an haramta a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. musulunci ya haramta mutum ya keɓe kansa a bayan gari ya zauna wai don ibada babu kyau la ruhubaniyata fil islam in ji annabi muhammad wannan saurayi idan zai tafi gun boka sai ya zo ya wuce ta jikin bukka bukkan nan kuma akwai wani malami nan da ya keɓe kansa yana ta ibada har dai ya ga cewa ya kamata ya ɗan dakata ya ga me ke cikin bukka فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب ما مر به wannan yaro har dai Allah ya haɗa jininsa da wannan malami duk sa'ilin da zai wuce ta higun boka sai dan dakata gudun malamin ya zauna ya masa tambaya akan al'amura na addini falam ya zalbihi hatta akbarahu yana dai tambayoyi ga wannan malami har dai ya bashi labari irin ibadar da yake yi don shi wannan yaro yana son ya san wani addini ne wannan malami yake yi faƙala sai ya ce masa inna ma a abudullah ni ba na addinin da kuke yi a cikin gari ni addini na bautan Allah nake ba na tsafi ba na bautan gumaka ba na kafirci Faja alal gulamu yamkusu inda rahib daga wannan lokaci yaron kuma sai yana dan dadewa a wajen wannan malamin yana dan samun karatu yaya ake bautan Allah yaya addinin sa yake wa alal kahini har dai kuma aka wayi gari yana yin latti baya isa wajen boka da wuri shi kuma fa boka ya ga ya kusa mutuwa ne ya ce a turo yaro ya koyar da shi to ga yaron kuma yanzu baya zuwa da wuri fa arsala al-kahinu ila ahli al-gulam sai wannan boka ya aika wa ƴan uwan wannan yaron iyalinsa innahu la yakadu yahburuni yaron da kuka turo min in koya masa bokancin nan yanzu fa kusan ma bai zuwa in ya zo yau ba zai zo gobe ba kuma in ya tashi zuwa ma ya zo latti aka yi ma yaron fada fa akhbara al-gulam rahiba bizalika shi wannan yaro da yazo zai wuce sai ya gaya ma wannan malami yace masa kaji kaji al'amarin mu fa yana nema ya bayyana fa qala lahu rahibu sai wannan malami yace masa to akwai wata hikima idza qala laka aina kunta idan ka je wajen boka sai kai latti yace ina ka tsaya har ka daɗe faƙul ka ce inda ahali a gida ne aka tsare ni saboda wasu ayyuka kar ka ce a wajena ne wa idza qala laka ahluka idan kuma a gida aka ce ka dade aina kunta ina ka zauna ina ka kasance fa akhbirhum annaka kunta inda al-kahin sai ka ce musu ai kana wajen boka ne karatun ne yawa a wannan rana shi yasa ka dawo latti kun ga wannan malami ya koya masa yin ƙarya amma a musulunci ƙarya takan zan halal domin maslaha idan an duba aƙibata zai zamanto sharri fa bainama al-gulamu ala zalika yaron shike ne ya dauki maganar wannan malami idza marra bi jama'ati eh, ya tafi wajen boka ya dawo ya zo wajen malami ya koma gida ana nan wata rana marra bi jama'atin minan nasi kathiratin kad habasathum ya zo zai wuce sai ya tarar da wata dabba ta tsare hanya ta hana mutane wucewa yuqalu kanat asadan an ce zaki inji annabi Muhammad zaki ya tsare hanya ba hali kowa ya wuce fa akhadha al-qulam hajaran sai wannan yaro ya ɗauki dutse dutse daya dake yaron dama mai basira shi dama boka ya ce kar a turo masa kowa sai mai hazaƙa da basira yaron duk karatun da yake yin nan bai gamsu da wani gefe ne ya kamata ya zauna da shi ba sai ya ɗauki wannan dutse faƙala sai ya ce zan gwada Allahumma in kana ma ya rahibu haƙƙan ya Allah ina roƙonka idan abin da wannan malami da nake tsayawa gunsa yake yi abin da yake gaya min gaskiya ne fa as'aluka an aktula hadhihi dabba ina roƙonka in na jefa wannan dutse ya kashe wannan zaki idan wannan zaki ya mutu a dalilin jifa na to na samu tabbas kenan cewa lalle malamin nan addininsa gaskiya ne wa in kana ma yaqulu kahinu hakan idan kuwa abinda bokan nan yake faɗa shine gaskiya ba abinda wannan malami yake faɗa ba fa as'aluka Allah aktulaha to idan na jefi wannan zakin dutsen kar ya kashe shi ya faɗi haka yayi wannan addu'a tun marama sannan sai ya jefi wannan zakin jama'a suna kallo yana jifan wannan zaki faka talar dabba sai zaki ya faɗi ya mutu abinda yaron nan yayi Allah tabaraka wa ta'ala ya mai ijaba ne saboda ya shiryar da shi ba domin yaƙinin da ke zuciyarsa ba ba a roƙon Allah da shakka sannan ka samu ijaba amma Allah ya amshi addu'ansa saboda ya shiryar da wannan yaro kuma dalilinsa a samu shiryar al'umma don haka yana jifan wannan dabba da wannan dutse sai dabban ta faɗi ta mutu faqalan nasu sai mutane suna ta tambaya a man qatalaha wa ya kashe zaki faqalu sai aka ce al-gulam yaron nan ne ai Abdullahi bin Tamur nasu shi ke nan fa mutane suka wuce zaki ya mutu sai ya wuce wajen karatunsa fa akhbara rahiba bizalika yana zuwa sai ya gaya ma wannan malami yace ka ji fa ga abin da ya auku yau na gwada tsakaninka da wancan boka na taras da zaki ya tsare hanya ya hana mutane wucewa sai na ɗauki dutse na ce to ni kuwa ina son in san tsakaninka da bokan nan waye mai faɗin gaskiya na ce ya Allah in malamin nan ne ke faɗan gaskiya to in na jefi zakin nan zakin ya mutu a dalilin wannan jifa na ina kuwa jifa sai zakin nan ya faɗi ya mutu faƙala sai wannan malami ya ce ayyubunai ya kai yaro anta afdalu minni daga yanzu fa daraja ka ta daratawa, darajar ka a wajen Allah ta daratawa domin kuwa ka samu ijaba ba kowaye Allah yake masa ijaba ba kuma haka ne don baiwa ce akwai waɗanda Allah yake musu baiwa in sun yi addu'a nan take sai Allah ya karɓa hatta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikinsu suna da irin wannan baiwa kyauta ce ta Allah matsafaki wani Allah yakan ba shi baiwa na magani ka je ka nemi magunguna a wurare da yawa baka samu sauƙi ba amma da ka zo gunshi ya haɗa ma itatuwa sai ka warke babu tsatsuba a ciki wannan kyauta ne na Allah to irin wannan Allah maɗaukaki ya ba ma yaron saboda haka malamin ya ce yanzu darajar ka ta ɗaratawa na kuwa tabbata wa innaka satubtaliya za a jarabce ka Allah zai jarabce ka fa in tulita idan ku har aka maka jarabawa fala dulla alayhi to ni karka nuna abin da nake roƙonka kenan kuma gaskiya ne domin karfin imanin ka karfin jarabawanka duk sa'ilin da imanin ka yayi karfi to jarabawa da Allah zai maka kuma sai ta yi girma Allah bai barin jarabta imanin bawa sai ya mutu shi yasa aka ce wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kullum musulmi a cikin ibada yake har mutuwa kullum a cikin hakuri da kuma tsaron imaninsa yake har zuwa mutuwarsa babu wanda ya tsira sai wanda ya tsira da imaninsa a lokacin mutuwa Allah shi sa mu tsira yayi ma wannan yaro wannan roƙo ko da an tambaye ka to ni karka nuna ni karka ce ni na karantar da kai wannan addini to magana sai ta bi duniya ka san jama'a da zaran an ji kuma ga wani yayi addu'a koko yayi wani abun mamaki irin wannan to za a yi ta zuwa gunsa sai makafi su zo guragu su zo marasa lafiya su zo gafarta malam ayi mana addu'a kana gulamu yubri'ul akmaha wal abrasa in yayi addu'a sai su warke wa sa'iral adwa'i sauran cututtuka kowane irin ciwo kake da shi in ka zo ya daga hannu yayi addu'a wa yafihim sai Allah ya warkar da su magana sai ta bi duniya nan da nan kana jalisul lil maliki ana nan matsalar sai ta kai har gaban fada labari bai isa fada ba sai da al'amari ya auku cewa ɗaya daga cikin na kusa da sarki ya makance fa a bihi ya ji labari ai akwai wani yaro wanda yake warkar da marasa lafiya fa bi hadaya kasira ya zo mar da kyaututtuka masu yawa fa ya lahu ce masa ishfini ka warkar da ni ya kai yaro walaka ma hahuna ajma'u duk abin da ka na zo da shi din nan zan baka kaga kyaututtukan da na kawo duka naka ne amma sharadi in ka warkar da ni faƙala sai yaron ya ce ma ashfi ana ahadan ni da kake gani ba na iya warkar da kowa inna ma yashfi Allah Allah shi ke warkarwa fa in amanta billahi in ka yarda zaka musulunta zaka yi imani da Allah da autullah ni ko sai in roki Allah fa shafaka shi Allah sai warkar da kai ta wani abu mai sauki in yi imani akwai Allah za ka roƙa min Allah in samu ido ya ce kwarai fa amana sai ce na yi imani ya yi kalmar shahada fada Allah shi ku saurayi Abdullahi bin Tamur sai ya roƙi Allah lahu fashe fahu nan take sai wannan mutumin ya warke fa'atal malika sai ya tafi fada ya zo gurin sarki ga bafaje makaho ya dawo yana gari fajalasa minhu na hawa ma kana ya jilisu ya samu guri ya zauna a gefen sarki yadda ya saba zama fa qala lahu al-malik malki sarki ya dube shi ya fula wane kai ne kake gani haka man radda alayka basaraka waye mayar ma da idanunka har kake gani kala sai ya ce rabbi ubangiji na ne ya warkar da ni kun ga an samu tabbacin imani yayi karfi ya yarda kenan ba yaron bane yake warkarwa Allah kala sai ya ce ubangijinka ya warkar da kai ya ce ya ce ana ni kenan ko kala sai ce la a'a ba kai bane ba ni ba ba ni ne ubangijinka ba yace eh awalaka rabbun gairi ashe ma kana da wani ubangiji banda ni kala sai ce na'am kwarai falam yazal zalbihi bai rabu da shi ba yu'azzibuhu yana gana masa azaba hatta dalla ala gulami sai da ya nuna wannan yaro to kaji kaji ga yadda labari yake yaron nan Shi ne wanda ya warkar da ni fa ba'atha ilaihi maliku sarki ya aika a kira shi aka je aka samu yaro aka ce mai sarki na kira da yaron ya dawo eh, ya zo gabansa sarki ya ce ai bunai ya kai yaro na kad balaga min sihirika an tubri al akmaha wal abrasa wa hadhihi al adwa labari ya bi duniya mu mun tura ka ka koyi tsafi ashe har ka kware kana ta warkar da makafi kutare guragu cututtuka daban-daban gashi nan baka ba mu labari ba ka samu karatun kala sai yace ma ashfi ana ahadan ni bana warkar da kowa ma yashfi gairullah babu wanda yake warkarwa in ban da Allah kala sai yace ana ni kenan ko kala sai yace ala ba kai bane ba kai bane ubangiji kala sai ce wa inna laka rabban gairi wato kana da ma wani ubangiji ban da ni kala sai ce na'am kwarai da gaske rabbi wa rabbuka Allah da ni da kai ubangijin mu shine Allah kana da wani ubangiji daban yace da ni da kai duka ubangijin mu shine Allah fa akhadahu aidan bil azab ya kama shi da azaba falam yazal bihi bai rabu da shi ba yana ta gana masa azaba hatta dalla alal rahib sai da ya nuna wannan malamin da ya karanta da shi abinda bahaushe yake cewa ta yaro kyau take fa'uciye bin rahibi sai aka je aka zo da malami daga bukkansa faƙala lahu sarki ya ce masa irji an dinika ka bar wannan addinin da muka ji labari ka kawo mana garin nan ka zo mana da fitina ta ina fitina ana warkar da marasa lafiyan ku hmm? fa utiya aka zo da shi fa ba'al al minshara fi mafriqi ra'sihi aka saka zarto a tsakiyar kansa hatta wa ka shikahu ila al-ardi sai da aka raba jikinsa gida biyu aka tsaga shi gida biyu wa qala lil a'ma sannan sarki ya dubi wannan bafajen nashi makahu yace masa irji an dinika kai ma ka bar addininka fa ba sai yaki fa wada al mishara fi mafriqi ra'sihi ya dora zarto a tsakiyar kansa hatta waqa shiqahu ila al ardi hadde ya ya raba shi gida biyu tsaginsa ya faɗi a ƙasa wa ƙala lil gulami sannan sai ya ce ma yaron kaga abin da aka yi wa malaminka da kuma ɗalibinka saura kai Allahu akbar irji an dinika ka bar wannan addini fa ba sai yaron yake to sai yi tunanin ya kamata ya yi wannan yaro azaba ta daban ba ma irin ta waɗancan ba fa ba asa bihi ma a nafarin ila jabali kaza wa kaza ya ce mafadawa ku kama wannan saurayi ku tafi da shi dutsen nan mai tsawo inda yake wuri kaza da kaza ku je kan wannan dutse idza balagtum zurwatahu idan kun isa toliyan dutsen fa in raja'a an dinihi sai ku tambaye shi ka yarda za ka yi ridda in ya yarda to shi wa illa in kuwa yayi gardama fa dahdihuhu to ku mirgino shi ku turo shi min fauki daga kan dutsen nan ya fado ya mutu fa zahabu bihi suka kama saurayi aka tafi da shi kuma dai kuskure ne mutumin da aka san in yayi addu'a Allah yana karba ka yadda a yi wannan tafiya da kai basira ta bace fa zahabu bihi suka tafi da shi kan wannan dutse falamma alaw bihi sai da suka isa makura ila aljabal qala sai yace allahumma kfinihim bima shi'ta Allahu akbar ya Allah ka isar min waɗannan mutiyata da irin hukuncin da kaga ya dace da su farajafa bihim aljabal sai dutse ya kada ya girgiza fata dahdahu ajma'in baki ɗayansu suka mirgino daga kan dutsen duk sun mutu me ya kamata yaron yayi ya kama gabansa ko a waja al-gulamu sai wannan yaro ya dawo gari. ya talammasu yana ta neman hanya saboda kafin a tafi da shi ɗaure idanunsa aka yi don ma in ya samu tsira ya gane hatta da kala alal maliki sai da ya shigo wajen fadar sarki faƙala sarki ya gan ka dawo eh ma ala sabuka to ina abokan tafiyar naka kala sai ce kafanihim Allah Allah ya isan min su Allahu to kuma ka dawo Baba asabihi ma nafarin fi kurkure sai ya sake kiran wasu fadawa ya ce to ku kuma ku dauke shi ku sa shi a cikin kwale-kwale ku ta tafiya in basira ta ɓace mutum bai gane halakarsa ku yi ta tafiya da shi idza lajjattum bihi bahara sai kun isa tsakiyan teku fa in raja an dinihi ku tambaye shi ya yadda zai yi ridda in ya yi riddan to shikenan wa illa in ko yake ya ridda fa garriquhu to ku nutsar da shi a wannan ruwa sai sai ya mutu sannan ku dawo waɗannan fadawa su ma suka tafi fa lajjaju bihi bahara suka shiga cikin kwale-kwale aka yi ta tafiya sai da aka je tsakiyar teku sai yaron ya yi addu'an da ya saba Allahumma kfinihim bima ita. ya Allah ka isar min waɗannan mutane da hukuncin da kaga ya dace da su fa guriqu ajma'in baki ɗaya Allah ya nutsar da su waja al-gulam yatalammasu hatta da kala maliki, malik wannan yaro bai gudu ba ya sake kamo hanya ya dawo garin sai da ya zo fadar sarkin ya shigo wajen sarki ka kuma dawowa ya ce gani ma fa'ala ashabuka ina labarin abokan tafiyanka ya ce kafanihim Allah Allah ya isar min su to su ma haka ko sun maƙala lil maliki to yaron ya san cewa hukunci biyun nan ya isa ga sarki ya gane furansa ko amma sarkin bai gane furansa ba duk da haka sai wannan yaro ya ce masa innaka lasta biqatil kai sarki ba za ka iya kashe ni ba hatta taf'ala ma amuruka bihi sai fa in ka yadda za ka yi abin da zan umarce ka da shi fa in anta fa'alta ma amuruka bihi in ka yi abin da na umarce ka da shi ka tantani za ka iya kashe ni wa illa in kuwa ba hakan ba falan tastati a qatli ba za ka taba iya kashe ni ba sai dai kai ta wahala kawai to shi ko sarki duk abin da yake nema shi da za a yi a raba shi da wannan yaro bare ga yaron ya faɗi lakanin da za a bi a kashe shi wa ma huwa me zan yi don in kashe ka a gaban jama'a kala yace tajma'un nasa fi sa'idin ka sa ayi shela a tara mutane a wuri guda duk garin nan a zo kasan nan kaf a haɗu a wuri guda summa تصلبني على جزء sannan ka rataye ni a jikin bishiya a jikin kututture in ka rataye ni wata ta'khudhu sahaman ka ɗauki kifiya daga cikin kihiyoyi sun summa sannan ka ce bismillahi rabbil gulam ka faɗi haka kafin ka harba wannan kifiya ka ce da sunan Allah ubangijin wannan yaron sannan ka harba kifiyan fa innaka idza fa'alta zalika qataltani in ka yi haka to za ka iya kashe ni fafa ala sarki ko yasa aka yi shela ta kadari aka haɗu jama'a suka taru wa wada'a asahama fi kabidil kausi ya ɗauki kihiyar nan ya sa a jikin baka sun maramahu ya harba wa ƙala ya ce bismillahi rabbil gulami da ƙarfi saboda lallai kihiyan kar ya kauce da ƙarfi ya faɗa kowa ya ji fa waƙa samu fi sudgihi wannan kihiya ya fada a daidai kuncin yaro fa wada al ya dafu ala mawdi'i sahmi wa mata yaron ya dora hannunsa a daidai inda kibiyan ya same shi ya fadi ya mutu ah, yana faduwa an tabbatar yanzu an iya kashe yaro yaron da ya gagara fakalar nasu sai mutane suka ɗaushewa ana cewa amanna bi rabbil gulam mun yadda mun yadda da ubangijin yaro mun yadda da ubangijin yaro fakila lil malaki sai ba da suka ce to ai ka gani ara aita ma kunta tahzur ina abin da kake ta hatara kenan to gashi nan ba ka son jama'a su musulunta to yanzu duk kasan an musulunta faqad wallahi nazala bika hadha eh, hadha minan nasi kullihi abinda kake tsoro wajen mutum uku ko hudu yanzu gashi duk kasan an karba ya ce haka ne to ba za su tsira ba har yanzu dai bai da ba fa'amara bi afwahi sikati fa huddat fiha al yasa aka tona ramuka wa ubrima fiha niran aka kunna wuta a cikin ramuka wa qala sannan yace madogarai kusa jama'an nan duk su yi layi man raja'a an dinihi fada'uhu fada'uhu wanda ya yarda ya bar addininsa to ku kyale shi wa illa idan ko ya ki yarda fa aqhimuhu fiha ku jefa shi a cikin wannan wuta fadawa suna kokarin su kira mutane su yi layi a hau fa kanu ya taqara'una fiha wa ya mutane har ƙuri'a suke ni zan je da farko ne ce ku bari ni zan fara fadawa <laughs> ana ta ture ture ni to Allah ku bari in fara tafiya da imra'atun sai ga wata mace ta zo bi ibnin laha sagirin dan ta karami fa ta taqa'asat tana dan saidi tana waswasi an taqafin nar fa qala laha sabiyu sai jinjirin yace mata ya umma ya ke gyatu mata isbiri ki hakuri fa innaki alal haqq kina kan gaskiya da ni dake duk mu fada jinjiri na magana hankalin da ya tashi ita ma ta tuma ta fada a cikin wutan Allah maɗaukaki yana karɓar rayukansu kafin ma su isa cikin wutan. Allah ya saukar da ayoyin da suke suratul buruj utila ashabul ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bada wannan labari Allah ya saukar da waɗannan ayoyi kutila ashabul ukhdud Allah ya tsine ma ma'abota lambatun nan waɗanda suka tona ramuka annari fi zatil waqut suka sanya wuta a cikin ramuka suka kunna wuta wa hum alama yaf'aluna bil mu'minina shuhud kuma suna mahalarta ga abin da suka aikata wa masu imani wa ma nakamu minhum babu abin da yasa suka tsani masu imani illa an yi uminu billahi face kawai saboda sun yi imani da Allah al-aziz al mabuwayi abin godiya Allah zai lahu mulku samawati wal ard Allah zai lahu mulku samawati wal ard hmm. wallahu ala kulli shay'in shahid Allah zai lahu mulku samawati wal ard Allah wanda shike da mulkin samai da ƙasa saboda sun yi imani da Allah wanda yake da mulkin sammai da ƙasa ba mulkin ƙasanku kaɗai ba. Saboda sun yi imani da Allah babban masarauci. Wallahu ala kulli shay'in shahid kuma Allah mai shaida ne a bisa dukkan komi. Allah mahalarci ne ya san abin da duk aka aikata. إن الذين فتنوا المؤمنين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات للي ودن سكي في تنر ما في إيماني مزاد ماتا ثم لم يتوبوا سنة كما بسطوبة با ashe duk zunubin da kai in ka tuba kafin ka mutu Allah zai karba waɗanda suke fitinar masu imani maza da mata sun malam ya tubu sannan ba su tuba ba har suka mutu falahum azabu jahannama waɗannan suna da azabar wutan jahannama walahum azabu hariq kuma suna da wata azaba ta gobara kenan akwai azabar da Allah ya musu tanadi akan wannan aiki da suka yi a ranar tashin kiyama Abdullahi bin Tamur dinnan a zamanin Sayyiduna Umar labari ya iso wa Umar, wani mutum ya tono gawansa, gawan shi wannan saurayin Abdullahi bin Tamu a zamanin Sayyidina Umar, mutane ana ta ribibi ana tafiya don a ga gawan wannan saurayi, ba ta rube ba. Tsakanin aukuwan abin har annabi Muhammad ya bayyana manzon Allah ya bar duniya Sayyidina Abubakar ya zamaninsa, zamanin Sayyidina Umar wani ya tono gawansa a kufayi tsohon gari. yana tuni-tuni har da ya gano gawon wannan sai labari ya iso ga umar cewa fa ga gawon abdullahi bin tamur an samu kamar yanzu aka kashe shi bai rube ba wasu Allah ya musu baiwa wannan yana aukuwa hatta ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ‘yan kunar bakin wake suna kafa hujja da wannan labari akan cewa daidai ne abin da suke yi wai hujjar su ita ce ai shi wannan saurayi ya san zai mutu sai ya je gurin ko ya kai kansa ya san kuma in ya tafi kashe shi za a yi sannan kuma a dalilinsa wasu mutane sun mutu amma Allah bai kama shi da laifi ba sai dai ma a bashi lada to wannan kuskure ne a zahiri ba za ka kwatanta abin da wannan bawan Allah Allah ya ji kansa abin da wannan bawan Allah na kwarai ya aikata ya zama dalilin shiriyar al'umma da kuma abin da ɗan kunar bakin wake yake aikatawa ba ba a kwatantawa muhammad bin salih al-usaimi a sharhin da ya yi na riyadu salihin ka duba sharhu riyadu salihin littafin muhammad bin salih al-usaimi a mujallar na farko shafi na 165 ya kawo wannan kissa ya yi musu martani ya ce fa amma ma yaf'aluhu ba'dun nasi min al-intihar abin da wasu ke yi na ƙunar baƙin wake bi haisu ya hamilu alatin mufajjara mutum ya ɗauki bama-bamai da nakiyoyi ya ɗaura a jikinsa wa ya taƙaddamu biha ilal kufar ya tinkari kafirai thumma yufajjiruha sannan ya tada waɗannan nakiyoyin idza kana bainahum a lokacin da ya shiga tsakanin kafirai Muhammad bin Salih al-Usaimin yace fa inna hadha min qatlin nafsi wannan mutum ya kashe kansa ne wal iyazu billah wa man qatala nafsahu wanda kuwa ya kashe kansa mun ji abin da Allah ya faɗa mana makomarsa a Kur'ani da kuma abin da Annabi ya faɗa a cikin hadisai fa khalidun mukhallidun fi nari abadal abidin wanda duk ya kashe kansa to wannan zai dawwama a cikin wutar jahannama har abada kama ja a fil hadisi Ananabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda hadisi ya zo daga manzon Allah ka duba sahihul bukhari hadisi na 5778 duk wanda ya kashe kansa to kuwa Allah zai masa azaba da abin da ya kashe kan nasa da shi a cikin wutar jahannama malamin yace li anna hadha qatlu nafsihi qatala nafsihi la fi maslahati islam mutumin da ya daura bom a jikinsa ya je ta da bom din nan a cikin kafirai ya kashe kansa babu wata maslaha babu wata riba da musulunci ya ci a cikin wannan aikin da ya yi ko akwai riba li'annahu idza qatala nafsahu misali ya kashe kansa wa asharatan sai ya kashe wasu kafirai goma aw mi'atan ko kuma ya kashe kafirai ɗari aw mi'ataini ko ɗari biyu ko fin haka abin da ya aikata din nan lam yantafi al-islamu bizalika musulunci bai ciri ba da hakan ba falam yuslimun nasu ta inda za ka gane ba a kwatanta kissar Abdullahi bin Tamur da ɗan kunar bakin wake shi Abdullahi bin Tamur abin da ya aikata a dalilin sa musulmai mutane suka zama musulmai suka yi ta musulunta ko bi khilafi qissatil gulam to shi ko wannan dan kunar bakin wake da ya daura bom ya tafi cikin kafirai ya kashe su suna musulunta wa bi hadha rubbama yata'annatal aduwu yace babu mamaki ma a lokacin ne kafiran za su dada jin haushi aksara wa yugiru sadrahu hadha al-amalu wannan aiki ya tunzura kafirai hata yaftakka bil na ashadda fatakin abinda wannan dan ta'adda yayi sai ya zama dalilin musiba wanda za ta auka ma wasu musulmai da yawa domin sai ka samu kasashen kafirai kuma sun huce haushinsu akan wasu musulman da ba su suka yi wannan aikin ba yace wali haza nara don haka muke gani annama yaf'aluhu ba'dun nasi min hadha intihar abinda wasu mutane suke na kunar bakin wake din nan nara annahu qatlun linnafsi eh, bi ghairi haqqin mu abinda fahimtar mu ta nuna mana daidai da ayar qur'ani da kuma hadisan annabi muhammad wanda ya kashe kansa wanda ya tafi kunar bakin wake ya kashe kansa wa annahu mujibul lidukhulin nar abinda ya aikata din nan yana wajabta masa shiga wuta wal iyazu billah wa anna sahibahu laysa bi shahidin kuma duk wanda ya aikata haka bai yi shahada ba inji Muhammad bin Salih al-Uthaymeen lakin idza fa'ala al-insanu hadha muta'awwilan zannan annahu ja'iz sai dai akan samu wanda kuskuren fahimta ke sa ya aikata haka wanda kuskuren fahimtansa ne ya sa ya aikata haka to fa innana narju an yaslama min al-ismi muna fatan ya kubuta daga laifinsa <clears throat> saboda Ah, wa abin nan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya yi ƙoƙarin aikata wani abu gwargwadon fahimtansa kuma ya yi kuskure zai samu lada guda wa amma an tuktaba lahu shahadatu fala yace amma a rubuta ma wanda ya kunar bakin wake cewa yayi mutuwar shahada yace ba mu da wannan hujja a cikin ayar qur'ani ko kuma a hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam li'annahu lam yasluk tariqa shahada saboda shi wannan mutumin bai shiga hanyar da ake bi kafin a samu shahada ba a sunnar manzon Allah wa man istahada wa aqfa'a falahu ajrun wanda yayi kokarin fahimta akan wata mas'ala ya samu kuskure wannan annabi ya ce zai samu lada guda wanda ko yayi da gangan wannan ba shi da lada akan aikinsa Allah shi kare mu uh, za mu dakata haka mu karanta tambayoyi gobe za mu sake karanta ayan mu ci gaba daga kanta insha Allah Allahu akbar a yau kuma nan ya kawo ƙarshen kato na yau insha Allah sai kuma Allah kai mu gobe bayan haka kuma na ƙara godiya ga 'yan uwa musulmi da dukkan ƙauyen da suke ta fama yi jiya mun yi bayani akan kujeri kuma an samu wani ya bada wajen kujeri ɗari biyu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma muna buƙatar da Allah kanofi da Allah saboda ga wurin zama ɗin ana ruwa za su ɗan samu damuwa don Allah a samu bawan Allah kuma Allah ya sa dauke kuma cikin wannan wata mai alfarma Allah ya anshi addu'o'in mu da ibadun mu gaba daya to sai tambayoyi insha Allah sai eh, da Allah yan agaji su zagayar Allah ne muke muku kuma kowa da Allah ya dan bada abin da Allah ya sauka masa Allah ba mu ikon wa kuma ya samu har don Allah yan agaji su zagaya to assalamu alaikum wa rahmatullah yace shin wai addu'ar da ake yi wajen buɗe sallah shin wai hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko dai na'am addu'a da ake yi na buɗe sallah hadisinsa ya inganta ko bai inganta ba addu'o'i da ake kafin a buɗe sallah sun kai guda tara kuma dukkansu sun inganta daga annabi Muhammad suna cikin sahihul bukhari sahihu muslim sunan abi dawud al-musnad sai dai abin da ya tabbata a sunna annabi yana yin addu'an ne a raka'an farko kadai ka duba fathul bari a sharhansa na hadisi na dubu da da 1120 sai tambaya ta gaba cewa assalamu alaikum wa rahmatullah mala idan mutum ya shafi ya shafi matarsa yana da azumi a bakinsa ba tare da ya fitar da maniyi ko maziyi ba azumin sa nan ko yana da wani matsala azumin sa bai bace ba tambaya ta gaba cewa assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta ita ce shan akwai wata sallah daban wadda ake kira shafa'i ban banda nafilfil nan guda goma sha ɗaya ko sha uku da annabi yake yi shafa'i shine raka'a biyu witiri raka'a ɗaya duk nafilar da aka yi raka'a biyu shafa'i ne hmm. tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah shin malam annabi yana ya hada sallar magariba da isha'i lokacin da ake ruwan sama akwai hadisin da ya nuna haka yana sahihu bukhari hadisin ya 543 sahihu muslim hadisin ya 705 irwaul galil juz'i na uku shafi na 30 sai tambaya ta gaba shi assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina baran addu'a akan wani dan uwana wannan Allah ya shirya shi da mu gaba daya Allah ya mana shirya tare da shi baki daya amin shi ma mai tambaya ta karshe assalamu alaikum wa warahmatullah malam ina baran addu'a Allah ya ƙara mana basiran karatun alkur'ani da na boko domin ni ma ina na son taimaki musulunci Allah ya ƙara mana basira baki daya tambaya ta gaba cewa assalamu alaikum wa warahmatullah malam ne hukuncin mahaifin da zai sa ɗansa ya kira masa malamin tsibbu ba tare ɗan na so ba don shi na so ba ya kuma yi ɗa'a ga mahaifin ta kira masa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq annabi ya ce ba a yin biyayya ga wani mutum idan umarnin da ya bayar ya danganci saɓon Allah ko da mahaifinka ne ya umarce ka da aikata wani abu wanda aikin nan saɓon Allah ne ba daidai ba ne ka bi umarninsa sai dai kuma ba daidai ba ne ka ki bin umarnin ba tare da ka yi masa bayani bayani mai gamsarwa ba don haka yana da kyau a nuna masa kuskuren abin da yake aikatawa idan ya ki bari sannan kai kuma ka ce to wannan abu ya shafi sabon Allah